وحرصه صلى الله عليه وسلم له وجوه متنوعة فإيادته للمريض من حرصه وتشييعه للجنائز من حرصه وزجره لمن يستحق الزجر من حرصه إلى غير ذلك من وجوه الحرص ومن أعظم وجوه حرصه صلى الله عليه وسلم ما يوصي به بعض أصحابه من أعمال وأقوال ومما ومما ينبغي أن يؤلمها هنا أن وصيته لواحد من أصحابه هي وصية لجميع الأمة كما هو مقرر في علم الأصول ومن وصاياه صلى الله عليه وسلم ما أخرجه البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن قيس ألا أعلمك كلمة هي من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله وفي هذه الكلمة العظيمة ثمار جليلة لمن قالها متدبرا لمعناها متمثلا لمقتضاها ومما يدل, يدل على عظم شأنها كثرة ورودها في الأحاديث ووصية النبي صلى الله عليه وسلم وكونها من كنوز الجنة وقد ذكر أهل العلم معنى هذه الجملة العظيمة فروي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال لا حول ولا قوة إلا بالله بمعناها لا حول عن معصية الله تعالى إلا بإسمته ولا قوة على طاعته إلا بعونه قال النووي رحمه الله تعالى هي كلمة استسلام وتفويض وأن العبد لا يملك من أمره شيئا وليس له حيلة في دفع شر ولا قوة في جلب خير إلا بإرادة الله تعالى ولهذه الكلمة ثمار كثيرة فمن ثمارها الرد على الملاحدة والطبائيين الزائمين بأن الطبيعة هي الخالقة والمتصرفة في هذا الكون وهذا عين الإلحاد والضلال وفي كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله رد على ضلالهم وإلحادهم فكل ما تراه في طبيعة الحياة من سهول وجبال وبحار وأنهار وطيور وحيوانات إلى غير ذلك كل ذلك لم يكن إلا بحول الله وقوته فهل تستطيع الشمس أن تدري نفسها دون إذن ربها حاشا وكلا ولكن والشمس تدري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم وهل يتقلب القمر في منازله باختياره الطبيعية لا قال الله تعالى والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم وهل يتعاقب الليل والنهار بإذنها واختيارهما بل وكلا يغشي الليل النهار يطلبه حفيفا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمري ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين يكلب الله الليل والنهار وتلك الأيام نداولها بين الناس كما قال في سورة آل عمران وبكل حال فقول الملاهدة الزائمين بأن الطبيعة هي الخالقة المدبرة باطل بالشرع والأقل والفطرة والحس الله خالق كل شيء سورة الزمر فالطبيعة مخلوقة والله خالقها والطبيعة مربوبة والله ربها وبارئها ومن ثمار لا حول ولا قوة إلا بالله الرد على طائفتي الجبرية والقدرية فالجبرية تزعم أن العبد مجبور لا خيار له وهذا مذهب باطل ففي قول لا حول ولا قوة إلا بالله دليل أن للعبد لا حول أن للعباد حولا وقوة لكن حولهم وقوتهم من فضل الله وعدله عليهم وطائفة القدرية تزعم أن العبد يخلق فئله وأنه بقدرته يفعل ولا يتعلق ولا يتخلق بقدره بقدرة الله به وهذا دلال أيضا ففي قولك إلا بالله دليل على أن العبد لا قدرة له ولا قوة إلا بالله العظيم ومن ثمار لا حول ولا قوة إلا بالله وهو متعلق بما قبله الرد على من ترك فعل الأسباب بدعوى التوكل على الله سبحانه وتعالى فقوله مردود بالنقل والأقل ومن بيان بطلانه ورده أن العبد له حول وله قوة ولو كان سنة الله عدم فئل الأسباب لما جعل له حولا ولا قوة إلا أن حول العبد وقوته مرهونان بإذن الله تبارك وتعالى وقدرته على خلقه عباد الله ومن ثمار هذه الجملة لا حول ولا قوة إلا بالله إثبات الغنى المطلق لله تبارك وتعالى وإثبات الفقر للمخلوقين فأغنياء الخلق مهل بلغوا في الثروة والجاه فهم فقراء عند غنى الله المطلق ذلك أن ملكهم لم يكن إلا بحول الله وقوته ومع ذلك فملكهم محدود ومصيره إلى الفناء والزوال قال الله تبارك وتعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق سورة النهل ومن شيء وما وإن من شيء إلا عنده عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم سورة الحجر يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد سورة فاتر ومن ثمارها أيضا عباد الله إثبات أنواع التوحيد الثلاثة تضمنا والتزاما فإذا كان الحول والقوة من الله تبارك وتعالى وهده وأنه المتصرف والمتدبر فيها ولهما فذلك دليل على توحيد الربوبية والمدبر لأهوال الخلق وحولهم وقوتهم يلزم أن يكون متصفا بصفات الكمال وحسن الأسماء وذلك توحيد الأسماء والصفات ومن كان بهذه المصابة مصابة فهو مستحق للعبادة بحق دون سواه وهذا توحيد الألوهية ومن ثمارها أيضا وأخيرا لا حول ولا قوة إلا بالله إثبات القوة الكاملة لله وبيان ضعف العباد وأنه لا قوة لهم من تلقاء أنفسهم فقولك لا حول ولا قوة نكرة آه، آه، في سياق النفي وذلك يفيد الأموم والمعنى نفي أي حول وأي قوة من العبد للعباد دون عون الله تبارك وتعالى لهم وقولك إلا بالله دليل على قدرة الله تعالى على كل شيء وكماله سبحانه وتعالى وكمال قوته عليهم إن الله لقوي عزيز إن, أن, أن, أن القوة لله جميعا أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم الجليل الكريم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم dukan yabo da jinjina da kirari sun tabbata ga Allah muna godewa Allah subhanahu wata'ala muna neman taimakonsa muna neman tsarinsa daga sharorin kawunanmu da miyagun ayyukanmu wa'anda Allah ya shirye da shi ne cikakken shirye Allah muna roƙonka shiryar duniya da lahira bayan haka ya ku yan uwa masu albarka hutubar mu ta yau za ta yi magana ne akan wata jumla wanda ta zo a hadisai da yawa hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda wannan jumla mutane suna raina ta suna wasa da sha'aninta suna kauce wa yawan furta ta da yawan nana ta ta amma kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya tabbatar da cewa ainihin wato wannan jumla wato jumla ce wadda take taskace daga cikin taskokin aljanna qur'ani yayi ishara da wani bangare nata a cikin suratul kahafi. wanda ya zo a aya ta tara lokacin da wancan yake yi wa dan uwansa faɗa akan maganar gonarsa yace walaula iz kalta jannataka me yasa lokacin da ka shiga gonarka ƙulta ma sha Allahu la wata illa billah baka ce Allah haka ya ga dama kuma babu ƙarfi ko dabara in ba ga Allah ba in tara ne in ka kalle ni za ka ga cewa ana aƙalla min kamalin wa walada na fi ka ƙarancin dukiya kuma na fi ka ƙarancin ‘ya'ya amma tare da haka sai Allah ya babbace gonarka ya banka mata wuta ya turo mata husbanan minas sama wata masifa da bala'i daga sama ni kuma Allah madaukakin sarki ya tseratar da tawa ya sa na fika walwala na fika hankali na fika nutsuwa na fika samu na fika arziki to sirrin wannan abin da na samu yana karkashin faɗin Allah cewa la haula wala quwwata illa billah babu dabara babu ƙarfi sai a gurin Allah subhanahu wata'ala wannan kalma ko wannan jumla tana ɗauke da abubuwa da yawa amma bari mu fara da hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sannan mu ji mai malamai suka ce game da wannan jumla ya tabbata daga sahabi Abu Musa al-Ash'ari Allah madaukakin sarki ya hada mu da shi a Jannatul Firdausi yace kunna ma annabi sallallahu alaihi wa sallama fi safarin muna tare da manzon Allah mun yi tafiya kunna idza alauna kabbarna to idan muna tafiya da manzon Allah in muka hau hawa sai mu ji annabi yana kabbara mu ma sai mu dinga kabbara wannan yana daga cikin sunnar tafiya ko a mota ko a jirgi ko da yake a jirgi babu sama babu turu babu gangare da mota da mashin da keke da kafa idan mutum yana tafiya sai ya zo kan tudu yana hawa da kyar to sai dinga Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar wa idza nazalna sabbahana yace in ko muka zo gangare sai mu dinga subhanallah subhanallah ko walhamdulillah walhamdulillah yace fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam ayyuhan nas to mun kasance muna yin kabbarar da ƙarfi muna ta da ihu da ƙaƙaji sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya ku mutane irba'u ala anfusikum ku sauƙaƙa wa kanku mana me yasa kuke ɗaga kan hankali akan ambaton Allah kuna yi da ƙarfi mutane suna hankalin na tahi kuna wa mutane kunni fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba annabi yace ba kuna kiran kurma bane ko bebe ko kuma wanda baya nan ba kwa ganin sa baya ganin ku walakin tad'una sami'an qarib basira a wata riwaya tad'una sami'an basira kuna kallon kuna kiran wanda ke ji ne kuma wanda yake kusa da ku a wata riwaya yazo sami'an basira mai ji kuma mai gani wata ruwaya sami'an qariba mai ji kuma wanda yake kusa da ku thumma ata alayya abu musa ashari da yace da manzon Allah ya wannan nasiha cewa mu dinga sawwaka wa kanmu wajen ambaton Allah kar mu dinga kwarmawa da ƙarfi sai manzon Allah ya taho inda nake wa ana aqulu fi nafsi ina faɗa a cikin zuciyata ni kuma ina cewa la haula wala quwwata illa billah ma'ana mutane suna ta Allahu akbar suna ta dagawa da ƙarfi annabi ya daka musu tsaye ce kai jama'a ku sassautawa kanku mana ai wanda kuke kira innakum la tad'una asamma wala abkama aw la tad'una asamma wala ghaiba ala tad'una asamma wala ghaiba innakum tad'una sami'an qariba ba wanda baya nan kuke kira ba ba wanda baya jin ku kuke kira ba ba wanda baya gani kuke kira ba kuna kiran wanda yake ganin ku yake jin ku wanda yake jin ku yake ganin ku kuma wanda yake kusa da ku don haka da ya gama musu nasiha sai ya taho gurin abu musa al-ash'ari abu musa al-ash'ari abdullahi dan qais wanda shine asalin sunansa yace ni kuma ina zaune bana wancan kwarma kabbara da ƙarfi din ina ta cewa la haula wala quwwata illa billahi a cikin zuciyata faƙala ya abdullahi ibn qaisin sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yazo kaina sai ya kai abdullahi dan qais qul la hawla wala quwwata illa billah ci gaba da faɗin wannan jumla ta la haula wala quwwata illa billah babu ƙarfi ba dabara sai ga Allah fa innaha kanzun min kunuzil jannati yace domin kana faɗin wata taska ne daga cikin taskokin aljannar firdausi Allahu akbar faɗin la haula wala quwwata illa billah taska ce daga cikin taskokin aljanna ma'ana idan ka rike ta ka ci gaba da faɗin ta ka ci gaba da nanata ta to zaka zauna nan duniya lafiya kuma in ka je lahira Allah zai baka aljanna Allah ka ba mu iko rike wannan kalma aw qala abu musa al-ash'ari yace ko kuma annabi da ya zo min na manta ɗayan biyu ya faɗa min ko dai wannan abin da na faɗa ko kuma ala adulluka ala kalimatin hiya kanzun min kunuzil janna ya kai abu musa al-ash'ari abdullahi ibn qaisin shin bana gaya maka wata ainihin wato taska daga cikin taskokin aljanna ba kala bala sai abu musa al-ash'ari abdullahi ibn qais yace ya manzan Allah gaya mun sai manzan Allah yace masa ka dinga yawan furta la hawla wala quwwata illa billah sai malamai suka ce abu musa al'ash'ari shi yana faɗin wannan jumlar ne a cikin zuciyarsa da annabi ya gama nasiha wa sauran sahabbai su daina kwarmawa da ƙarfi shi kuma sai ya zo ya ce mar ci gaba da faɗin la haula wa wala quwwata illa billah to ya aka annabi ya gane yana daga cikin wasu hadisai da wasu suka dogara da su sukan ce annabi ya san gaibi da irin wannan me dalilin su saboda ai ba Abu Musa al-Ash'ari ne zai ce manzon Allah ni ga abin da nake faɗi ba shi annabi ne ya san yana faɗin haka sai yazo ce ci gaba da faɗa ko kuma wata magana ta Abu Musa al-Ash'ari yace masa bana nuna maka ɗaya daga cikin taskokin aljanna ba yace eh sai sai ka ci gaba da faɗin la haula wala quwwata illa billah to amma mai malamai suka ba wa waɗancan malaman amsa cewa sun kafa hujja akan wannan cewa shine dalilin da suke kana cewa annabi ya san gaibu na farko dai ayoyin alqur'ani sun tabbatar da cewa duk duniya ba wanda ya san gaibu sai Allah ba wanda ya san gaibu sai Allah to a ƙarƙashin wannan kenan ba yadda za a yi wata aya ta zo ta ci gaba da ta ci karo da wani hadisin annabi ko da ku ingantacce ne don haka ba zai yiwu aya ta ce kaza hadisi kuma zai saba wannan ba in ga wannan to kai ne baka fahimci inda karatun yake ba amma sabanin ba a cikin ayar yake ba ba kuma a cikin hadisin manzon Allah yake ba na biyu suka ce ai galibin wahayi ma da ake saukar wa manzon Allah ba a ganin wanda zai zo ya ce masa Allah ya ce ka ce kaza kawai za a ji ne annabi ya ce ku saurara sai ya faɗi kaza ya ce Allah ne ya ce a faɗa amma ko ba a ga wanda ya zo ya faɗa masa ba Shi ne mala'ika jibril a ƙarƙashin wannan kenan mala'ika ne ya zo ya gaya wa manzan Allah to a wannan kalma na farko dai abu musal al'ashari ga wata kalma da ke faɗa a cikin zuciyar shi wanda kai baka san yana faɗa ba annabi ya san cewa abu musal al'ashari yana faɗin wannan kalma na biyu Allah ya nuna wa manzan Allah to abu musal al'ashari ya faɗa masa cewa la haula wa la quwwata illa billah taska daga cikin taskokin aljannar firdausi da wannan manzon Allah ya gane ma'anar la haula wala quwwata illa billah kuma ya gane taska daga cikin taskokin aljanna to manya manyan malamai sun ainihin wato yi bayani wannan hadisi na Abu Musa al-Ash'ari Imam al-Bukhari ya rawaito shi haka Imam Muslim ya rawaito shi irin wannan hadisin ya zo daga muawiya dan abi sufyan Allah ya hada mu da shi a aljanna qala lamma qala hayya ala sala lallai ku taho zuwa ga sallah qala la hawla wala quwwata illa billah sai ce la hawla wala quwwata illa billah ba a kiran sallah ana faɗin haka ba Allahu akbar Allahu akbar kace Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala sai ka ce la haula wala quwwata illa billah to sai muawiya dan abi sufyan yace haka ji annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama yana faɗa yace kuma daga ka faɗi wannan an baka ɗaya daga cikin taskokin aljanna amma yanzu haka kawai zaka ji ladanin anguwar yana kiran sallah ba za ma ka bihi ba ballantana idan an zo hayya ala sala ko hayya ala fala ka ce la haula wala quwwata illa billah wannan hadisi hima imamul bukhari ya rawaito haka imamun nasa'i Allah madaukakin sarki masara masa rahama ya rawaito wallafu lahu kuma lafazin da muka ji dinnan yanzu ne imamun nasa'i ne wa ahmad imamu ahmad ma ya rawaito wannan hadisi da muka ji na abin da muawiya bin abi sufyan wa darimi da kuma ainihin wato imamu darimi shi ma ya rawaito ainihin wato wannan hadisi to menene ma'anar la haula wala quwwata illa billah malamai suka ce dama daga cikin abinda Allah madaukakin sarki sufanta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da shi shine annabi mutum ne mai kula da mutanensa da sahabbansa da ba'i da ainihin wato al'ummarsa sannan kuma yana da kwaɗayin alheri ya same su yasa duk wata addu'a da duk wata kalma da duk wata jimla wanda za ta tseratar da al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu wata manzon Allah yi rowar gaya musu babu ita irin su hasbunallahu wa ni'mal waki wanda manzon Allah ya ce qala ha ibrahimu hina ulqiya fin lokacin da aka yi majaujawa da annabi Ibrahim aka wulla shi wuta wannan kalma ko wannan jumla ya faɗa hasbunallahu wa ni'mal wakil Allah ya tseratar da shi ya kuma sa wutar ta zama mai sanyi yace dan haka babu wani wanda zai shiga wata damuwa ko wani matsala ko kuma tashin hankali ya ci gaba na nana ta hasbunallahu wa ni'mal wakil face sai Allah ya tseratar da shi kamar yadda Allah ya tseratar da annabi Ibrahim daga makircin kafirai ina fata an fahimci magana irin su la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir irin su la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa hayyul la yamutu biyadihi alkhairu wa huwa ala kulli shay'in qadir mutun ya fade ta lokacin da zai shiga kasuwa akan karemar zunubai a kuma bahi daraja a bahi lada guda miliyan ɗaya a ɗaga darajarsa sau miliyan ɗaya kuma a kankare mar zunubai guda miliyan ɗaya don haka duk abin da annabi in ya gaya wa al'umma zai taimaka musu wajen fita daga bala'i daga kunci to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya ruwar gaya musu wannan tasa ya faɗa mana wannan jumla ta la haula wala quwwata illa billah irin alherin da take da shi wajen keɓo musulmi daga ainihin wato bala'i da tashin hankalin duniya da lahira yasa Allah ya siffanta shi a cikin suratul tauba aya ta ɗari da ashirin da bakwai Allah maɗaukakin sarki yace laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim hakika manzo ya zo muku daga cikin ku mutum irin ku ba mala'ika muka turo ba balantana ya tarazana ku ba aljani muka turo ba balantana ya fita firgita ku dan adam ne kamar ku kul ka ce musu innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbih ahada ka ce musu ni mutun ne dan uwanku innama ana basharun mithlukum bambanci na da ku yuha ilayya ni ana mun wahayi ku ba a mu faman kana yarju a rabbihi. dan haka duk wanda yake so ya haɗu da Allah lafiya falya amal amalan salihan ya aikata aikin kirki sannan wala yushrik bi ibadati rabbih ahada in yazo bautawa Allah kuma kar ya hada shi da kowa duk abin da ya zama shirka ne ya watsar da shi to Allah ya faɗa mana cewa ya zo daga cikin ku a wata qira'a malamai suka ce min anfasikum laqad ja'akum rasulun min anfasikum ya halatta ka karanta haka ma ma'ana anfasikum ai aglakum wanda ya fi ku tsada Allah ya turo muku manzo wanda ne mafi tsadar al'umma jama'a annabi mafi tsada ne ko ba mafi tsada bane dan haka kira ta tabbata kamar yadda malamin suka faɗa min anfasikum azizun alaihi ma anittum duk abin da zai wahalar da ku yana damun annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam harisun alaikum mai kwaɗayin alheri ya same ku ne wannan ta sa sai ba ku addu'ar safiya ya ba ku ta rana ya ba ku addu'ar shiga kasuwa ya ba ku addu'ar fita ya ba ku addu'ar bacci ya ba ku addu'ar farkawa ya ba ku addu'ar shiga gida ya ba ku addu'ar fita kai har addu'ar salari sanda annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya bamu in kuɗi suka samu ko aka yi maka biya ko ku kai kwangila kuɗi ya makale kai ta turo takardar addu'a ranar kawai sai ka ji alat wayar ka ta yi motsi sai ka ɗaga waya sai ka ga kuɗin ku aka biya ko salari ya makare kwana uku hudu biyar ba a biya ba daga baya sai aka ka ji ƙara ka ɗaga waya sai ka ga salari ya shigo kai ko da wani kyauta ko na alheri wani ya maka ya turo min akawun kana turawa bayan minti biyar sai ka ji wani abu ya shigo ka duba sai ka ga naira dubu ɗari ko ɗari biyu ko ɗari biyar sai ka ce Allahumma barik li fi ma a Allah ka sa albarka cikin abin da ka bani wa qanni'ni fi ma razaqtani kuma Allah ka wadatar da ni da abin da ka azurta ni da shi Allahumma barik li in ka ce Allah ya sa albarka jama'a in ya sa albarka zai biya ma bukata ko ba zai biya bukata ba zai biya bukata in ka ce wa qanni'ni Allah ka ban qana'a wadata na wadatu da abin da ka ban zaka je kana harin na wani bayan naka ba za ka je ba to har addu'a a kan abin da ya shigo hannunka sanda annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu babu wani abu sa ɗaya daga cikin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ga wani ya gama bayan gari ko fitsari yana addu'a sai yanzu ku har addu'ar bayan gari ma san da manzo Allah koya muku yace na rantse ma da Allah ba magana bayan gari ko shiga ban daki ko fita ba yace wallahi hatta tsuntsayen da suke yawo a shawagin sararin samaniya babu tsuntsun da Annabi Muhammadu bai mana karatu a kansa ba in muka ga hankaka mun san wata irin halitta ne shi mun sani mai cutarwa ne ko mai amfani gahinsa ya ake da shi wane ne din dinsa in mun ga kurciya in mun ga salwa in mun ga damo tinkiya rago akuya saniya duk wani abu da Allah ya halitta a duniya sanda annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yayi karatu a kansa kuma ya faɗa mana alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu da haka la haula wala quwwata illa billah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wannan ya tabbata kamar yadda muka ji daga wancan sahabi Abu Musa al-Ash'ari Allah ya hada mu da shi a Jannatul Firdausi Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito kamar yadda muka ji to sai malamai suka ce imamun nawawi Allah madaukakin sarki masa rahama da ya tahi sai ce la haula wala quwwata illa billah hiya kalimatu istihami istislamin wa tafwidin in kana neman kalma da take nuna sallama wadda bawa ke wa Allah to ka samu kalmar la haula wala quwwata illa billah wa tafwidin da kuma kalma ce ta fawwala al'amura gaba daya a hannun Allah domin in ka ce la haula babu dabara ko wayo ko wata hila babu ita dabara wayo hikima da yadda za ka yi ka zille wa matsala ba ka da ita a hannunka wala kowa ba wani ƙarfi da za ka yi amfani da shi don ka kubuta daga wani bala'i in ba Allah ne ya kubutar da kai ba to sai malamai suka ce wannan jumla tana tsaute da tsantsar tauhidi mai ma'ana domin ka sallama wa kanka komai da komai zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala to wannan sirrin na cewa bawa ya sallama wa Allah komai yasa sai Allah ya ce in ka faɗe ta kuma kai ya ƙinanta haka a ranka to ya baka ɗaya daga cikin taskokin aljannar firdausi Allah ya sa kuna fahimta ta bayan Allah wannan shine dalilin da ya sa sirrin da ya sa Allah ya ce to ta zama taska daga cikin taskokin aljanna kanzun min kunuzil janna to wala Allah wani zai ce bai san ma'anan taska ba domin kalmar taska Hausa ce kalmar kanzu larabci ne to me ake nufi da taska da Hausa me ake nufi da kanzu da larabci alkanzu abinda ake nufi da kanzu da larabci shine gurin da aka tattara duk wani alheri duk wani alheri ya tattaru a wannan gurin duk abin daɗi duk abin morewa duk abin kwalliya duk abin ado duk abu mai ma'ana wanda zai sa bawa ya samu nutsuwa to an tattara shi a wannan gurin shi ake kira kanzu kaska to haka shine ma'anarsa kuma da hausa yana ɗauke da ma'anar rauba amma suna da bambanci da manzo Allah yake cewa ma baina baiti wa minbari rawdatun min riyadil janna tsakanin ɗakin na na Aisha da minbarin da annabi ke yin khutba manzo Allah yace rawdatun min riyadil janna dausayi ne daga cikin dausayin aljanna to shi kalmar dausayi yana ɗauke da ma'anan ni'ima mai sanyi gurin da yake da yanayi mai daɗin zama da kuma duk abin da ɗan adam ke bukata don ya rayu mai daɗi amma ita kuma kanzu tana ɗauke da ma'anar guri mai irin wannan ma'anar na rauda amma yana ɗauke da duk wani kayan ado da kwalliya da kayan kuɗi da abubuwan da arziki zai samu bawa idan yana da wannan guri to sannan kuma yana ɗauke da baitul mal ma'anoni ne ba suna kama da juna ko suna kusantar juna ita kanzu tana ɗauke da raudatu tana ɗauke da baitul a cikinta amma rauda ba ta ɗauke da kanzu ba ta ɗauke da baitul haka baitul mal ba ya ɗauke da kanzu ba ya ɗauke da ainihin wato ma'anar rauda ban gane ko kuna fahimta ba to amma ita kanzu ta ɗauki ma'anar rauda ta ɗauki ma'anar baitul kuma ta ɗauki ma'anar kanzu ɗin kuma har ilau to an tambaye ka yanzu da kanzu da Rauza da baitul mal wanne ne yafi faɗin ma'ana kanzu fi ɗaukar faɗin ma'ana ina fata ana fahimtar magana na fito da wannan ma'anan ne da malamai suka ba wa wannan ma'anar kanzu da manzon Allah ya faɗa kanzun min kunuzil janna dan da ni da kai mu gane alheri da falala da dadin da ke cikin wannan jumla ta la haula wala quwwata illa billah to kuma sirrin da ta sa ta samu wannan muka ce shi ne tana ɗauke da ma'anar tauhidi da kaɗe ta Allah da sauransu don haka da malamai suka tashi sai suka fito da fa'idoji kusan guda tara game da wannan jumla ta la haula wa la wata illa billah wanda wannan jumla ko wannan fa'idoji guda tara ba za mu karanta ko kwaya ɗaya ba in sha Allah sai sati mai zuwa za mu ji ma'anoni da fa'idoji da alkhairai guda tara da Allah maɗaukacin sarki ya taskace ya kimshe a cikin wannan jumla ta la haula wala quwwata illa billah amma dai mun ji a cikin suratu maza suratul kahfi aya ta 39 da wannan ɗaya daga cikin waɗanda yake wa ɗan uwan ɗan uwansa da ya ta'addanci wa gonarsa ya je ya nuna cewa dabararsa da wayansa da iyawarsa ne ta sa ya samu ainihin wato abin da ya samu yana wa ɗan uwansa makocinsa izgilanci amma Allah da ya tashi da daddare sai ya turo wata iska mai zafi tana ɗauke da abin da ya kai 100 digiri celsius na zafi ta zo ta ƙona gonar gaba ɗaya da ta ƙona gonar sai ɗan uwan ya zo da ya gani shi da gonarsa ba abin da ya same ta zai an gama masa izgilanci Allah ya kona gonar wanda yake yi wa wani izgilanci yasa a ƙarƙashin wannan wallahi duk abin da zaka nema a duniya kar ka yadda kai wa wanda kuke nema tare da hicin mutunci ko cin zarafi kar ka yadda kai izgilanci wa wanda kuke nema tare da shi wallahi in ya bar ka bai mayar ma da martani ba na rantse da Allah duk abin da kake gadara da shi kana ganin ka taka ƙasa ka kama ƙasa wallahi sai Allah ya turo mai wargaza ma sha'ani daga saman bakwai Ba abin da za ka nema a duniya karka yadda kai izgilanci ga ɗan takararka ko wanda kuke nema tare da shi ko kuma wani makamancin haka ka nema a gurin Allah ka ce Allah ka ba mu in ka ba mu za mu yi kaza amma in ka ɗora zagi da yarfe da maganganu marasa daɗi don neman ka dankwafe sha'anin wanda kake ganin bai da jama'a irin kaka bai da wanda suka yi dadahi irin ka bai da kaza bai da kaza bai da kaza to inda ka manta shi shine ka manta yana da Allah a saman bakwai haka ne ko ba haka ba to in ya tashi daga saman Allah zai karya ka kai shi kuma sai ya bashi nasara kukan kurciya jawabi ne mai hankali yake ganewa don haka da ya yamar wannan izgilanci ya ce ai gashi nan Allah ya ban kaza ni sai yake zingira ma abin ga Allah to Allah sai turo iska sai ta zo ta kona gonar gaba daya to shine sai yake ce masa wa huwa yuhawiruhu yana yi masa wa'azi yace ka ji tsoron Allah laula iz dakhalta jannataka me yasa lokacin da ka shiga gonarka qulta la hawla wala quwwata illa billah qulta la quwwata illa billah baka ce babu karfi ko dabara sai ga Allah wannan ba dabara ba sai ba iya noma na bane ba sa taki na bane Allah ne ya bani me yasa baka faɗi haka ba sai sai in tarani in ka kalle ni ana aƙalla min kamala ni na fi ka karancin dukiya banda kuɗin sayan taki banda kuɗin yin noma banda kuɗin kaza banda komai amma na dogara ga waye da Allah in karani in ka kalle ni za ka ganni ana aƙalla min kamalan na fi ka karancin dukiya wa waladan kuma banda ƴaƴan da za su tsaya noman ma kai ga dukiya ga ƴaƴan da za su tsaya ka noma amma ka duba yadda Allah ya mai da kai to sai malamai suka ce wannan jimla ta laƙu wata illa billah ka ga ma bata ta kai yadda annabi ma ya faɗe ta a cikin hadisi ba Allah ya kawo wani bangaren ta ne a cikin alkur'ani to ita ce wancan bawa ya rike ya ci gaba da nanatawa sai Allah ya bashi nasara sai ya karya abokin abokin karawar shi dan haka muna cewa la haula wala quwwata illa billah ko me za ka yi a rayuwa ka ce la haula wala quwwata illa billah ku biyo mu sati mai zuwa a khutba ta biyu game da kanzun min kunuzil janna taska daga cikin taskokin aljanna dan mu ji ma'anoni guda tara da fa'idoji guda tara wanda malamai suka rereyo daga cikin wannan jumla ta la haula wala quwwata illa billah dan haka ya Allah muna faɗa maka a wannan bigiri, cewa la haula wala quwwata illa billah game da harkar tsaron kasar mu haka ne ko ba haka ba la haula wala quwwata illa billah game da abin da ya shafi tattalin arzikin kasar mu la haula wala quwwata illa billah game da tabarbarewar tarbiyyar ƴaƴanmu da ƴan matanmu da matasanmu la haula wala quwwata illa billah game da fatara da muke ciki da talauci da kuncin rayuwa da muke ciki la haula wala quwwata illa billah game da harkokin zabubbuka da kowa ya zara kubansa la haula wala quwwata illa billah game da al'amuran zabubbuka da kowa ya zare takobinsa yake nema sai ya hau kan dukiyar jama'a sai ya hau kan jagorancin jama'a ko da tsiya ko da tsiya tsiya ya Allah muna taimaka la haula wala quwwata illa billahi a kansa ne ne shi ba mu cire wa kowa hula ba tun daga kan matakin shugaban kasa har matakin kansulan anguwa muna masu cewa la haula wala quwwata illa billah jama'a mu faɗa gaba ɗaya ba mu san a bakin wa Allah zai karba ba la haula wala quwwata illa billah muna faɗin wannan akan kowanne mataki na zabubbuka da ke biyowa baya Allah ka zaba mana wanda kake so ba wanda muke so ba ya Allah Allah ka zaba mana wanda ka yadda da shi ba wanda muka yadda da shi ba ya Allah ku biyo mu sati mai zuwa domin jin sauran ma'anoni da suka shafi wannan jumla guda tara ina mai cewa Allah ka yi mana rahama duniya da lahira Allah ka gafarta mana zunubanmu Allah ka sa aljanna ta zama komar mu Allah ka haramta cin wuta cin naman jikinmu Allah muna roƙonka ka sa mu lafiya mu gama lafiya ya Allah muna roƙonka ka tarbiyyanci ƴaƴanmu kai albarka a cikin gidajenmu ka sa albarka a cikin iliminmu da dukiyarmu ya Allah muna roƙonka alherin duniya da lahira Allah ka haɗa mu da shi ya Allah ya Allah ka ba mu ikon nanata da maimaita wannan jumla ta la haula wala quwwata illa billah idan mun nanata mun furta kuma Allah ka tabbatar mana da duk wani alkhairi da yake kunshi a cikin wannan jumla ya Allah muna roƙon ka kai mana wannan alheri ya Allah Allah ka zauna da mu lafiya a kasar mu Allah ka yaye mana fatara da masifa da tashin hankali da tsadar abinci da rashin kuɗi da jama'a suke fama da shi Allah ka kawo mana sauki ba wanda ya isa in ba kai ba ba mai bamu in ba kai ba ba mai yaye mana in ba kai ba Allah ka yaye mana waɗannan masifu ya Allah ya Allah ka samu gama da duniya lafiya rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub in innaka antat tawwabur rahim allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a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 فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من آديت تباركت ربنا وتعاليت لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم اهدنا فيمن هديت وآتنا فيمن آتيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا من الخير فيما أعطيت ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم آت نفوسنا